وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna nan a cikin suratu fatir wanda ita ce surata talatin da biyar daga sama za kuma mu tashi aya ta goma sha biyar na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس يا كوتار متاني دكا إن أكي الناس أنن يشقد كون متاني كما يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس إن وعد الله حق يا nasu ta اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وأن يا nasu الناس malamai sun ce dukan ya nasu nasin da ke ƙur'ani ya zo ne a cikin sura makiya in banda guda bakwai kamar yadda mai tarikut tashri'ul islami yayi bayani cewa ta nan ake gane duk kuma ya ayyuhan lazina amanu zaka ga shi kuma a madina ne to Allah ya ce ya ku mutane duka gaba ɗayanku antumul fuqara ku dinnan ku duka talakawa ne masu buƙata ne ilallah zuwa ga Allah ta'ala dukkaninku masu buƙata ne zuwa ga Allah to Allah ta'ala ya kira mu dukkanmu talakawa tare da akwai masu wadata a cikinmu to me ake nufi da faƙaru anan wannan shi ake kira alfaƙarul mutlaq akwai alfakarun nisbi akwai talauci na dukkan halitta mai bukata ce zuwa ga Allah bukatar rahamarsa bukatan kulawarsa bukatan iska bukatan hutu kowane ɗan adam yana da bukata ba wanda zai wadatu gabarin Allah subhanahu wata'ala amma shi Allah ganiyun ne anil alamina shi wadatacce ne alginal mutlaq wadatarsa faɗaɗɗiya ce shimfiɗaɗɗiya ce yalwatacciya ce ba shi da bukata ta komai a wajen kowa kuma komai amma kowa da komai yana buƙata zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa a addu'a muke cewa Allahumma ni a'udhu bika min al-kufri wal wannan malamai suka ce alfaƙaru ya kasu kashi hudu akwai al'awwal shi shine wujudul hajatu darura neman bukata ta ad wujudil wujudul hajatu daruriyya bukata ta tilas rayuwa kulawa wannan kowane ɗan adam bai fita daga cikin wannan talaucin ba kowaye komai arzikinsa na biyu adamul mukutanayat rashin kayan tarkacen duniya wanda shine Allah ta'ala ke cewa lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi wannan talauci ne na rashin kayan tarkacen duniya in yakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlihi in sun kasance talakawa marasa shi to Allah zai wadata su daga falalarsa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin dunnan faƙaru ne na rashin wadata na uku faƙarun nafs talaucin zuci wanda komai arzikin da Allah ya ma in akwai talauci a zuciyarka ba za ka wadatu ba wannan shi ake kira sharahu, zari da handuma da wawura da babakere to wannan shine sharahu wato mugun zari wanda mutum baya koshi ko da duk za a bashi duniyan nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal gina ginan nafs wadata ita ce wadatar zuciya sannan akwai alfaƙaru ilallah wato talauci na neman bukata zuwa ga Allah kawai shine Allah can yake ba mu kisa annabi Musa rabbi inni lima zalta ilayya min khairin faqirun Allah ni mai bukata ne zuwa ga abin da ka sauka min na alkhairi wani mawaki yana cewa wa yu'jibuni faqari ilayka wa lam yakul li yu'jibani laula muhabbatika kalfaƙaru. Ya ce talaucin da kakin samun yana ƙayatar da ni amma fa talauci baya ƙayatar da ni in ban da kaso in zauna cikin talauci kenan yana so a yaye masa ko shi yasa annabi yake cewa Allahumma ni a'udhu minal kufri wal faqri Allah ka raba ni da talauci kuma ka raba ni da kafirci amma yana cewa Allahumma ahayni miskinan wa amitni miskinan wa hshurni fi zumratil masakin Allah ka raya ni talaka ka tashe ni talaka ka kashe ni talaka ka karɓi raina kuma ka tashe ni cikin talakawa to wannan wato talauci nan ba mugun arziki ba ba kuma mugun eh talauci ba domin sun ce faƙaru ma daga wata rijiya ce idan rijiya ta ƙafe in ka saki guga ɗin nan yadda ki ƙasa ka ji ƙwangwaran to shine faƙaru kaga abin yasowa ma a ciki babu to shine faƙaru wasu na cewa alƙifar ko alfaƙiru min iftakara yaftaqiru iftiqar muftaqir faqir shine maksurul ƙifar. wanda gadan bayansa ya kare wasu na cewa a alfuqratu yana nufin alhumratu rami alhufratu ƙatar rami wanda in mutum ya faɗa ba zai fito ba shi yasa wanda ya faɗa cikin talauci bai fito ba ake kiransa faƙiru. malamai sun ce duk inda aka faɗi faƙiru ba a faɗi miskinu ba to miskinun ya shiga cikin faƙiru. din da aka faɗi miskinu ba a faɗi faƙiru ba to faƙirun ya shiga cikin miskinin amma inda aka haɗa faƙiru da miskinu to yana nufin ɗaya ya fi ɗaya talauci wasu ce dukkan faƙiri miskini ne ba dukkan miskini ne faƙiri ba to wa ya fi talauci wa fi tsananin bukata tunda Allah ya haɗa su ya ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wasu ce a'a shi faƙiru shine wanda yake da abin da zai ci amma ba zai ishe shi ba shi ko miskinu shine wanda abin da zai cin ma babu sai ya samu yanzu wasu kuma su faɗi akasin haka to Allah ya ce dukkaninku dai masu bukata ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya wadatar da mu wallahu huwal ganiyu Allah shine wadatacce alhamidu abin yabo in ya sha idan Allah ta'ala ya ga dama yuzhibkum sai tafiyar da ku gabaki ɗaya ga barin duniya wa ya ati bi khalqin ya zo da sabuwar ya zo qara ila wallahu huwal ganiyul hamid ya ku mutane ku dukkaninku masu bukata ne zuwa ga Allah Allah ta'ala shine wadatacce kuma abin yabo in ya sha in ya ga dama yuzhibukum zai tafiyar da ku ga baki ɗayanku wa ya ati bi halƙin ya zo da wata halitta jadidin sabuwa wa ma zalika wannan tafi da kuɗin da zuwa da sabuwan bai zamo ba bi azizin abu mai wahala alallah a bisa Allah subhanahu wa ta'ala abu ne mai sauƙi a wajen Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an ya lahu kun fayakun wala taziru waziratun wuzira ukhra Allah ya ce wata mai laifi ba za ta ɗauke laifin wata ba ba za wata ta ɗauke laifin wata ba kullu nafsin bima kasabat rahina wa an laysa lil insani illa ma sa'a kowa zai ɗauki abin da ya aikata ne ba wani wanda zai ɗauke ma wani laifinsa wa in tada'u musqalatun Allah ce idan ka kira wacce aka ɗora mata nauyi ila himliha zuwa ga ɗauke nauyin wata rai ɗin la yuhmal minhu shay'un ba za a ɗauke wani abu ba minhu gabarin wannan wacce ta nauyaya zunubi idan wanda ya nauyaya da zunubi ya zo to ba za a ɗauki nauyin zunubin wani a ɗora masa ba kowa da nasa laifin zai ɗauka walau na za ko da wannan ran ɗin ta zamo ma'abociyar kusanci ce ma'ana duk kusancinka da mutum ba zai ɗauke maka zunubinka yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin shanu yughnihi kowa ta kansa yake yi la yajzi walidun an waladihi shay'a wala walidun an waladihi shay'a ma'ana babu wata rai da za ta tsina nama rai wani abu komai kusancinka da mutum ba za ka ɗauke masa zunubansa ba inna ma tunzirun lazina Allah ce kaɗai kana gargaɗantar kana jan kunnan waɗanda ya shauna rabbahum suke jin tsoron gamuwa da Allah ta'ala mahaliccinsu ba a fake ba su ga abin ba amma suna tsoronsa an ce musu akwai wuta sun yadda an ce akwai aljanna sun yadda akwai tambaya kabari sun yadda akwai hawa sirati sun yadda akwai sikeli a lahira sun yadda da duk waɗannan wa qamu salata kuma sun tsayar da sallah ta farilla da ta nafila wa man tazakka wanda ya tsarkaka fa innama yatazakka li nafsihi wannan yana tsarkaka ne don amfanin kansa yasa Allah ci kada aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake ta shine ya rabauta fala tuzakku anfusakum huwa alam biman ittaqa kada ku dinga tsarkake kawunan ku ta hanyar zuga ta da koda ta fiye da kima Allah shine mafi sanin wanda yafi tsarkaka daga cikin ku wa ila llahi masiru makoma ga baki daya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala take kuma zai muku hisabi ranar alkiyama wanda ya samu alkhairi ya godewa Allah wanda ya samu sharri kai zargi kowa sai kansa na'am وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق الحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير الله سبحانه وتعالى يتي وما يستوي Basiru ba sa daidaituwa tsakanin makaho da mai gani ba za su taɓa yin daidai ba makanta a nan ana nufin makantar zuciya ana nufin makaho a nan kafiri mai gani kuma a nan ana nufin mu'mini da da imanin mumini da kafircin kafiri ba za su yi daidai ba ita makanta da rashinta a wajen mutane kashi hudu ne akwai a'amal basar wal basira mai makantar ido da makantar tunani ƙwaƙwalwarsa ta makance zuciyarsa ta makance idonsa ya makance shine a'amal basar wal basira sannan akwai kuma mai ganin ido da ganin zuciya sannan akwai mai gani da ido amma makahon zuciya akwai wanda baya gani da ido amma yana gani da zuciya to mafi illa guda biyu rashin ganin zuci da rashin ganin ido in suka haɗu to musifa ta zama biyu ko kuma a ce mutum ga sa na gani amma zuciyarsa ta makance to wannan shine mai binsa a musifa wanda ku dama sa baya gani amma basirarsa da zuciyarsa tana gani wannan ba matsala ba ne wanda ma Allah ya jarabce shi da makanta ya yi haƙuri Allah zai musanya masa da aljanna sakamakon idanuwansa guda biyu kamar da ya inganta a cikin hadisi to Allah ta'ala ya ce to ba za su yi daidai ba da mumini kenan da mushiriki. wala zulumatu wala nur Allah ya ce haka da duhu baki kirin baki wilik baki sidik to waɗannan duffai kenan an haɗa jam'insu to ba za su yi daidai ba walan nur da kuma haske fari kal fari tas fari fat shine hasken imani hasken musulunci hasken gaskiya hasken sunna hasken cikawa da imani hasken tambayar kabari hasken hawa siradi hasken shiga aljanna ilar ju'uwara a kun misunura ku koma baya ku je ku nemi haske anan ana nufin shiriya da kuma wato bata su ma ba za su yi daidai ba wala zillu walal harur Allah ya ce haka da inuwa da ɗan karen mukumukun zafi ba za su taɓa yin daidai ba inuwa a nan malamai suka ce ana nufin aljanna raɗaɗin zafi kuma da hucinsa a nan ana nufin wuta to ba za su yi daidai ba wa ma yastawil ahya'u walal amwat Allah ya ce haka nan da matattu da masu rai su ma ba za su daidaita ba malamai suka ce matattu a nan rayayyu a nan ana nufin muminai matattun kuma ana nufin kafirai ko kuma rayayyun ana nufin masu ilimi matattun kuma ana nufin jahilai ko kuma ana nufin rayayyun a nan masu hankali matattun kuma mahaukata ko ana nufin rayayyu wanda suke kan gaskiya matattu kuma wanda suke kan ƙarya ko rayayyu wanda suke kan aƙida ta tauhidi matattu kuma wanda suke kan shirka ko waɗanda suke kan sunna sune ne rayayyu wanda suke kan bid'a kuma sune matattu inna Allah yusmi'u may yasha'u Allah yana jiyar da wanda ya ga dama ya jiyar da shi sai ka je yayi ji irin jin karba Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ati'u wa rasulahu wa la tawallaw anhu وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون الله تعالى يتباسى ديديتوا wa ma anta bi musmi'in man fil Allah ce kai baka zamo mai jiyar da waɗanda suke cikin kaburbura ba wanda kabarin kafirci da bid'a da shirka aka binne shi a makabartar bid'a ko aka binne shi a makabartar kafirci ko aka binne shi a makabartar shirka ko aka binne shi a makabartar jahilci ko aka burɗe shi a makabartar zalunci ko aka binne shi a makabartar san zuciya to yaushe za ka iya tono shi haka jiyar da shi ya ji so da haka wannan duk makabartu ne da in mutum ya yadda aka binne shi a ciki ya gama yawo to ne Allah ta'ala ya ce to ba za ka jiyar da irin wannan ba in an ta illa nazirun kai ba ka zamo ba face mai gargaɗi ne da wuta ga waɗanda suka saba da kuma gargaɗi ga mutane kansu bi gaskiya arsal naka. Allah ce lalle mun aiko ka ya kai wannan manzo mai daraja bil haƙƙi da gaskiya shine Alƙur'ani. bashiran kana mai bushara ga aljanna da muminai wa naziran kana mai gargaɗi ga wuta da kafirai wa in min ummatin in din nan bi ma'ana ma Allah ce babu wata al'umma illa khalafiha nazirun face mai gargaɗi ya gabata wa kulli qaumin jihad li kulli ummatin rasul kowace al'umma wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa in min ummatin illa khala fiha nazirun kowace akwai mai gargadin da ya gabata a cikin wannan al'umma wa in ka. Allah ta'ala ya ce idan suka ƙaryata ka a bisa wannan saƙo da ka zo da shi na alƙur'ani faƙad kazzaba lazina min qablihim haƙiƙa waɗanda suka gabace su ma sun ƙaryata manzannin da suka gabata ja'atuhum rusuluhum Allah ya ce manzanninsu sun zo musu bil bayyinati da hujjoji bayyanannu qarara kama hasken rana wa bizuburi da rubutaccen littafi mai hujja dauke da shi wa bil kitabil munir da kuma littafi mai haske shine wanda za a karanta a fahimci dokar Allah kuma aikata a samu tsira Tun thumma akhadtu na kafaru Allah ce sannan sai muka danki waɗanda suka kafirta fa kaifa kana nakir Allah ce yaya inkari na yake kasancewa in na danki masu laifi fa kullan akhadna bi dhanbihi fa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadhathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimuna wasu Allah ya danna su a ruwa wasu ya musu tsawa wasu ya jefe su wasu kuma ya cinna musu wuta to Allah ya ce duk bai zalunce su ba suka zalunci kawunansu na'am alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam tara shin baka gani ba ko baka sani ba annallaha cewa Allah subhanahu wa ta'ala anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama fa akhrajna bihi sai kuma ya juya magana minal iltifat ila al-ghaiba fa sai muka fitar da samaratin dangogin 'ya'yan itace mukhtalifan alwanuha wanda launukanta suka zamo daban-daban bihi da wannan saukar ruwa wani ɗan itacen kore wani ɗan itacen ja wani yalo wani mai tsawo wani mai faɗi wani mulmulalle wani curarre wani dunkulalle wani mai ɓawo wani mai kwanso wani mai zaƙi wani mai tsami wani mai bauri wani mai yami wani mai samami wani mai salam kuma duk ruwa ɗaya suka sha duk sun sha ruwa iri ɗaya amma sun zo da launin kala daban-daban ɗanɗano daban-daban shakali daban-daban ka duba da Allah ya tashi yin ayaba ya yi ta da zai lemo kuma sai ya cure shi kamar kwallo da zai ayaba kuma sai ya ta da ɗan tsawo haka da za a yi kabewa kuma sai aka yi ta kamar zunguru ga ta ita kuma da aka tashi kowane kala za ka ga akwai ban mamaki yadda Allah ya yi shi wani kawai haka za a ci shi wani sai an ɓare ɓawon wani da bawon da shi duk haɗawa ake yi kaga wannan iko ne na Allah wani sai an fasa da ƙarfi wani ɓarewa za ka yi ɗan yaro ma sai ya ɓare ma to duk waɗannan Allah ya ce ku kalli ikon Allah a cikin wannan mukhtalifan alwanuha launinta ya bambanta haka ɗanɗananta ma ya bambanta wa minal jibali wannan wanda suke da ilimin geology su za su amfana a nan sosai wa minal jibali Allah ya ce haka na a cikin duwatsu judadun akwai masu hanyoyi bidun farare wa humrun sannan kuma akwai jajayen duwatsu mukhtalifun alwanuha ita ma launin ƙasa da launin dutse ƙwarinsa akwai marmara akwai mai ƙwari akwai gashi nan iri-iri mukhtalifun alwanuha shi ma launin ta ya bambanta daban-daban wa garabi busud da ko masu koguna baƙaƙe kogo ne wani yake da shi baƙin kogo in ka shiga baƙin ƙirin ciki wasu ce abin da ake nufi da garabibu sud shine at-tara'iqu sud hanyoyi baƙaƙe tsakanin dutse da dutse ko al-audiyatu sud ana nufin ramuka kwarurruka masu duhu ko kuma aljibalu sud baƙaƙen dutse jimalan sudi to duk waɗannan ayoyi ne na Allah yadda ya bambanta duwatsu wani mai saurin fasuwa wani mai tauri wani shimfiɗaɗɗe gashi nan tun daga wannan ƙasar ya taso ya zo ya shiga ta kamaru ya shiga ta mai duguri ya shiga chadi dutse ne gashi nan kuma da mutane a kai suna yin wando da ganye kaga Allah kenan ko wa minan nasi Allah ya ce haka nan daga cikin mutane in ka kalli mutane wani dogo ne sannan mai kiba wani dogo ne kuma tsila wani gajere ne mai kiba wani siriri ne kuma mara kiba wani wada ne wani darawada ne wani fafada ne wani baki ne wani fari ne wani mai roɗi-roɗi ne wani mai tsanwa-tsanwa ne haka na Allah ya mutane ce kowa kuma ya je ya rayu a haka waddawabi haka nan ka kalli dabbobin Allah yadda ya bambanta su wani na jan ciki wani na tashi da fiffike wani na gudu wani na cin nama wani na cin ɗan itace wani mai wayan tsiya wani mai ƙarfin tsiya wani mai girman tsiya wani mai ƙanƙanta tsiya duk kuma duk kuma halitta ce na Allah wal an'ami wal an'am da kuma dabbobin gida su ne raƙuma da shanu da awaki da tumaki mun karanta su a suratul an'ami mukhtalifun alwanuha alwanuhu kazalika Allah ce hakanan shi ma launukansa ya bambanta kamar yadda launin waɗancan ya bambanta wannan abu in mutum ya yi tunani ayan nan ta ishe shi rayuwa wajen bincike inna ma yakhsha Allah tunda Allah ya bayanin bincike sai ce inna ma yakhsha Allah kina ashe ilimi abin da ya kamata ya karawa mutum sanin girman Allah da tsoronsa in kai karatun da bai kara ma ganin girman Allah da tsoronsa ba to ya zama karatun bal'ama dan ba'ura inna ma ya Allah kadai masu jin tsoron Allah min ibadihi daga cikin bayinsa al'ulama'u su ne malamai waɗanda suka haɗa karatu da kuma aiki da shi inna Allah lalle Allah subhanahu wa ta’ala azizun mabuwayi ne ga furin kuma mai gafara ne. Na’am. Inna lalina ya tsuna kitabar lahi wa aqamus qalata wa anfaqu wa anfaqu mimma ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله lalle waɗanda suke karanta littafin Allah shi yasa wani malami ya ce wannan aya kuma ta alaran momi ce eh, falalar alaran ma kenan iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyama shafi'an li ashabi ku karanta qur'ani zai zo ranar alkiyama yana ceton masu karatunsa almahiru bil qur'an ma'as safaratil kiramil barara wallazi ya al qur'ana wa yatata'atu fihi wa huwa alayhi shaq lahu ajrani wanda ya ƙware ya zama mahiru a cikin karatun alƙur'ani aka ce gangaren kafu gwani ya ce wane gwani cikinsa duk shakku yana ja yana shakka to shi kuma mahiru fa to shine aka ce to wanda ya kware a cikin alkur'ani yana tare da manyan mala'iku wanda kuma yana karatu shi kuma bai yi nisa ba irin titiɓiri ne masomin gardi ka gani bai kai ga kolo ne ko eh titiɓiri ake farawa sai kolo ko eh da kolo ake farawa sai titiɓiri sai wa sai gardi sai wa aba da gaddi sai yaran ma yawa wanda yace sai mai kura to haka dai su ma akwai tsari da ake tafiya a karatu kun ga kun watsar da karatun ya kamata duk a rike waɗannan abubuwan ka amanta su bisa a koya ma yaro ya san tawada ya san zige ya san ƙaro ya san holama ya san ah, gamba ya san feƙe alƙalami kafe da jirge ya san kuma korami me korami wanne ne korami kaga sai a bayan ne ce abin saka alkalami wannan da abin da ake na kaba wanda ake zira alkalima ce menene kiskiri menene yamala innal ladhina yatluna kitaballah waɗanda suke karanta littafin Allah ko yatluna suke bin littafin Allah wa aqamus salata kuma suka tsayar da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum kuma suka ciyar da ga abin da muka azurta su da shi na arziki sirran suka yi a ɓoye wani lokacin wa alaniyatan suka yi a fili wani lokacin in tubudu sadaqati fa mahi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum akwai lokacin da ake bayyana aiki don wani ya gani ya koyi da kai akwai kuma lokacin da ba sai ka faɗa ba yarjuna tijaratan Allah ya ce suna fatan ko suna ƙaunar wani kasuwanci lan tabur da ba da ba ta asara ba ta lalacewa ba kuma ta tafiya a banza shine kasuwancin lahira hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin ali tu'minuna billahi imani da Allah shine tushen Allah ya ce wasu ɗan su fama rabi har tijaratuhum kasuwancin su bai riba ba saboda sun mutu arna li yuwaffiyahum ujurahum li yuwaffiyahum ujurahum Allah ya yi musu wannan falala ne na imani da littafin Allah da binsa da karanta shi da sanin fassararsa da tsayar da sallah da ba da zakka da ciyawa a ɓoye da fili don Allah ta'ala ya cika musu ujurahum ladansu wa yazidahum kuma ya musu ƙari min fadlihi daga falalansa bayan wancan kuma Allah zai ba su abin da su taɓa gani ba innahu gafurun dama Allah mai yawan gafara ne ga bayinsa shakurun kuma in an masa kaɗan yana godewa in kai godiya kaɗan sai Allah ya karɓe ta da yawa shine ma'anan godiya kai aiki kaɗan sai Allah ya karɓa da yawa Koye maka abu da yawa kai godiya ka dan kuma ya karba shine Allah subhanahu wataala baya rena abin da aka yi saboda shi wallazi auhayna ilaika Allah ya ce wanda muka yi wahayin nan nasa zuwa gare ka minal kitabu na littafi huwal haqqu shine gaskiya qur'ani gaskiya ne annabi gaskiya ne musulunci gaskiya ne qul ja al haqq wa al batil innal batila kana zahuqa al haqq min rabbika fala takun min al mumtarin al haqq min rabbika fala takunanna min al mumtarin musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gasgata abin da ke gaba gare shi na littattafan da suka gabata a taura injila zabura in ana nufin baya ko abin da ke gaba gare shi na tashin alkiyama da mutuwa da gamuwa da Allah da aljanna da wuta inna Allah tabbas Allah subhanahu wa ta'ala la khabirun lalle mai zurfafaffen sani ne na ciki da na waje basirin ko mai gani ne bi ibadihi da bayinsa wannan ana tsoratar da mutum da wannan aya ko a kwadaitar da shi in abin kirki kake to Allah ya gani zai saka ma in abin tsiya kake kuma Allah ya gani sai ka daina ka tuba na'am ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير Allah subhanahu wa ta'ala ce sun ma'aurasanar kitaba sannan muka gadar da littafin nan Allah istafaina ga waɗanda muka zaɓa min ibadina daga cikin bayina Allah ya gadan musu da littafi ga bayin da Allah ya zaɓa daga ciki suka riƙe wannan littafi na Allah suka kuma tsaya a kansa faminhum daga cikin bayin nan sun kasu kashi uku faminhum zalimun li nafsihi daga ciki akwai wanda ya zalunci kansa wanda ya zalunci kansa an faɗi kashi hudu a kansa fassara hudu na farko aka ce shine sahibu saga'ir wanda yake aikata ƙananan zunubai ya mutu bai tuba ba fassara ta biyu shine allazi annahu allazi mata ala kabiratin wa lam yatum minha wanda ya mutu akan manya manyan zunuba bai tuba ba shi ake kira zalimun li nafsihi ko annahu kafir wanda ya mutu kafiri shi ma ana fassara shi da zalimun li nafsihi ko annahu munafiq shine munafiki wanda ya ga daidai ya kibi kuma ya ga ƙarya ya raba ƙafa ko kuma shine wanda mummunan aikinsa da kyakkyawa ya zo daidai a sikeli don an zo awo lahira mutane biyar za su kasu akwai wanda duk aikinsa zunubi ne ba lada ko ɗaya wannan baya bukatan awo tunda ɓangare ɗaya ne kawai akwai wanda duk aikin lada ne ba shi da zunubi ko kankani wannan baya da bukatan awo wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna akwai wanda kuma yana da mummuna yana da kyakkyawa amma kyakkyawar ta fi mummunar yawa akwai wanda yana da kyakkyawa yana da mummuna amma mummunar ta fi kyakkyawar yawa akwai wanda da mummunansa da kyakkyawansa za su zo kai daya. to wannan su ne 'yan doron la'arafi kamar yadda muka yi bayani a baya fassarar sahabbai wanda su ma da ƙarshe dai rahama za a yi musu wa minhum sabiqun bil khairat Allah ya ce daga cikin su akwai kuma sabiqun ko wa minhum muqtasidun Allah ya ce daga cikin su kuma akwai muqtasidun wanda yake matsakaici shi bai riga ya fada cikin wancan bangaren ba ko bai fada wannan bangaren ba shine wanda ake ganin din cewa mummunan sa da kyakkyawansa ta daidaita ko kuma shine wanda bai fada cikin wancan bangare na zalunci ba kuma bai fada cikin bangaren waɗanda suka yi abin arziki ba wa minhum sadiqun bil khairati Allah ya ce kuma akwai wanda ya rigaya bil khairati da aikin alheri bi iznillah da izinin Allah subhanahu wata'ala wannan su ne as-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun Allah ya samu a cikin su zalika wannan na ƙarshen mutum ya rigaya da alkhairai da yawa da izinin Allah shine al-fadlul kabir Shi ne falala wacce take mai girma a sa ka a cikin wannan kaso na ƙarshe jannatu adnin ita falalan nan mai girma fa ita ce aljannan nan ta tanadi da ha da za su shiga cikinta yuhallawna fiha kuma ana ƙwanƙwasa musu ado min asawira daga awarwaro za a sa musu manduwa da awarwaro a cikin aljanna min zahabin na gwalagwalai wa lu'lu'an da lu'lu'i kuma diamond wa libasuhum fiha Allah ce kuma tufafin sa wasu aljanna harir alharirin nan mai tsada da aka ce wanda ya sa shi a duniya ba shi da rabo don an je lahira kuma da shi za a sa na'am وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن رب ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير الله سبحانه وتعالى وقالوا سكت الحمد لله يبوكا دكا ya tabbata ga Allah allazi azhaba annal hazana wanda ya tafiyar da ɓacin rai da damuwa ga barinmu wani irin ɓacin rai Allah ya tafiyar musu da shi dan da hazanu da huzunu kamar bakhalu ne da bukhulu duk suna tafiya a fassara ɗaya an yi fassara biyar akan irin bakin cikin wasu ka ce ana nufin bakin cikin daɗewa a gurin hisabi rai ya ɓaci a gurin ko kuma bakin cikin yunwa da aka ɗanɗana ta ko kuma baƙin cikin raɗaɗin wuta da aka wuce ta kan jahannama ko baƙin cikin da suka gamu da shi a duniya na zunuban da suka aikata wanda suka wuce ko ko baƙin cikin mutuwa yadda aka ɗanɗana musu ɗaukar rai suka ce to mun gode wa Allah da ya tafiyar da raɗaɗin baƙin cikin ɗaukar rai ga barinmu ko duka waɗannan biyar ɗin sun shiga inna rabbana lalle Allah ta'ala mahalicinmu la gafurun mai yawan gafara ne ga bayinsa shakurun kuma abin godiya ne kuma shi ma yana godewa mai yawan godiya ne kuma abin godewa allazi shi ne wanda ya saukar da mu daral muqamati gidan wanzuwa wanda ba fita har abada min fadlihi daga falalansa shine aljanna la ya yamassuna fiha nasabun wahala ba ta shafar mu a cikin gidan aljanna wala fi fiha lugubun haka gajiyawa ba ta shafan mu a gidan aljanna mutum ba zai ce ya gaji yana jiran hutu ba babu wannan ba aikin wahala ba kuma gajiya dama sai an yi aikin ake gajiya to aikin aljanna ba mai gajiyawa ba ne dina kafaru amma waɗanda suka kafirta aka sun waɗancan lahum naru jahannama suna da wutar jahannama inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yuqda alaihim Allah ce ba za a yi musu hukunci ba fa ya mutu balle su mutu wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma ba za a sauƙaƙa musu ko ɗan kaɗan ba daga azabar wuta kazalika najazi Allah ce haka muke sakawa kulla kafurin dukkan mai yawan kafirci haka za mu ɗanɗana shi a jahannama wa hum yastarikhuna Allah ce su suna ihu suna kururuwa suna kwalla ihu suna kururuwa suna neman agaji an ciro shi ne daga surah sai aka gina shi ala wazani ifta'ala istaraka to shine ta'un din sai mai da ita ta'un saboda sadun din da ta'un din ta zo a gabansa ta ifta'ala ana mai da shi ta'un wa hum yastarikhuna Allah ya ce su suna ta ihu suna ta kururuwa fiha a cikin jahannama suna cewa rabbana nan ne naji irin masu rabbanoni nan na qur'ani yana karanta wannan yana rabbana akhrijna na amal saliha ana amin ala ramma amin ana wuta ne dan wuta ne fa yake wannan ka gani to wannan kaga bai sa abin da yake yi ba yana roƙo kansa rabbana akhrijna minha ana amin amin to kai baka shiga wutar ba ma ka ce a fito da kai shi yasa masu jero rabbanonin nan na qur'ani suna sakowa har wannan in za su yi addu'a sai su ɗauka wannan rabbanan mata na ciki ita wannan ita yan wuta ce eh rabbana akhrijna Allah ka fito da mu daga jahannama na'amal salihan in ka fito da mu daga jahannama to za mu aiki na kwarai ghayra Lazikun kunna na'amal ba irin wanda muka kasance muna aikatawa a duniya ba fa in udina fa inna zalimun in ma mun koma baya mun yi irin wancan to mun cuci kanmu rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu lam nu'ammirkum Allah ce shin bu mu raya ku ba ma ya tazakkaru fihi man tazakkara wanda wanda zai tuna ya samu damar tunawa shekarun da aka baku an yi kauli hudu akan shekarun da in mutum ya kai Allah yanke masa hanzari wasu sun ce shekara saba'in wasu sun ce shekara arba'in wasu sun ce sittin duk wanda ya sittin ba sittin ba sittin ya yi asara sittin ma'ana ba jaka sittin ba izo sittin in kuɗi kake nema ya kamata ka tara jaka sittin in karatu kake nema ya kamata ka tara izo sittin to ka yi sittin ba sittin ba sittin ka yi asara sittin to suka ce abin da ake nufi kenan wasu kace ce ana nufin shekara goma sha takwas wasu kace ce a lokacin balaga shi ake nufi da cewa a nu amirkun ma ya tazakkaru fihi man zakara. shi wasu kuma suka ce wa ja'akumun naziru sannan ga mai gargadi ya zo muku wasu malamai kamar su ibnu umar da ikramata da da sufyan bin uyaina sun fassara wa ja'akumun naziru mai gargadi ya zo muku suka ce furfura ce da kaga furfura to kama tasbihi an ce sahabbai mutum ya shekara arba'in sai koma masallaci ya tare ya bawa ƴaƴansa harkar kasuwanci sai ce saboda na kusa mutuwa amma yanzu mutum duniya ba ta shiga sama sai ya ɗauko tsufa sai ya ɗauko tsufa sannan ba za gan shi ya tare yana bautar Allah ba wasu malaman suka ce annabiyu sallallahu alaihi wasallama wa an naziru suka ce ana nufin manzon Allah ya zo muku ba ku da uzuri yanzu wasu suka ce ma'anan wa an naziru wancan fassara malam katada da ibnu zaid da ibnu sa'ib da malam muqatil wasu suka ce wa an naziru Shi ne gargadi ya zo muku kun ga iyalanku da makusantanku suna mutuwa fadil mautuwa izan mutuwa ta isa ta ma wa'azi Don ka je makabarta ka kabarin manya da na yara da na mata da na maza da na iyaye da na yaya duk ashe ana mutuwa kenan a kowane labin da azulma anan yana nufin kafirci wal kafiruna humuz zalimuna na'am إن الله السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلكم إن الله للي الله سبحانه وتعالى عالم غيب السماوات والأرض shine mai cikakken sanin dukkan abin da ya faku a cikin sammai da ƙasa ko mai ƙanƙantarsa ko mai girmansa Inna innahu alimun lalle Allah ta'ala mai cikakken sani ne bi su sudur da ma'abociyar ƙirji ita ce zuciya duk abin da ta ƙunsa na sharri ko na alkhairi na gaskiya ko na ƙarya na sunna ko na bida'a, na tauhidi ko na shirka na amana ko na cin amana na gaskiya ko na ƙarya na ilimi ko jahilci ko son zuciya ko bin daidai Allah yana sane da ita wallazi ja'alakum shine Allah ta'ala wanda ya sa ku alja'alul kauni akwai alja'alul shar'i akwai alja'alul kauni shine wanda ya sa ku kaunan khala'ifa fil ardi masu mayewa a ban kasa wannan ya mutu ya mayewa wannan wannan ya mutu ya mayewa wannan fil ardi a ban ƙasa faman kafara to ya ishe ku izini ku ga waɗanda suka gabata me akai da su faman kafara wanda ya kafirce wa Allah fa alaihi kufuruhu kafircinsa da sakamakon kafircinsa da hukuncin kafircinsa shi zai ɗauka walasan ɗin sai je gaban Allah da shi wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim lalle babu abin da kafirci zai ƙarawa kafirai a wajen Allah mahaliccinsu illa makatan sai mugunki ashaddul bugud shine maqat kabura maqatan inda Allah wala yazidul na kufruhum kafircin kafirai ba zai ƙara musu komai ba shi ake kira kafir kafir namijin kafiri kai ne kafirin da kafi kafiri kafirci eh kafirin da yawa sallah girma kenan sai dai wanke ido saboda dumaman safe to kaga kafirci yayi nisa kenan to Allah ya ce ba abin da kafirci zai ƙara wa kafiri sai asara da tabewa Allah ya tsare قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ۖ أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا الله سبحانه وتعالى يقول ka gaya musu ya kai wannan manzo mai daraja ara'aytum bi ma'ana akhbiruni ku bani labari shuraka akum labarin waɗannan waɗanda kuka haɗa Allah da tarayya da su kuka ce Isa Masihu ɗan Allah ne bayan kun ce ɗan Allah ne ko kuka ce an kama shi ran Juma'a ran Good Friday an kafa masa kusa tare da ‘yan fashi an ya ce ya kaulakanta ni aka kafe wai ɗan Allah Allah kuma yana kallo aka kafe ɗansa da ƙusa. kuma sannan aka bashi a kafe har tsawon kwana uku zuwa Easter Monday wanda yadda da wannan kaga shi yasa Ahmad Dida ya musu littafi who removes the stone dutsen da aka ce an saka shi a ciki an zaro shi ranar litinin din waye saka shi a dutsen waye zaro shi akwai amsa sosai akan wannan akwai wani let the bible speak wani littafi na Abdurrahman Dimashkiya. in ka karanta wannan za ga abin mamaki amsoshin waɗannan tambayoyi to shi ne Allah ta'ala ya ce to masu cewa Uzairu ɗan Allah ne da masu cewa Isa Masihu ɗan Allah ne da masu cewa mala'iku yayin Allah ne Allah ya ce ya tafaddar na minhu ita kanta sama ta kusa ta tsatsage saboda munin wannan magana allazina tad'una waɗanda kuke kira waɗanda kuke shirkar da su ya ku mushrikai wanda kuke bautawa min dunillahi ba Allah ba a runi ku nuna min ma za khalaqu min al-ardi a duk ƙasar nan meye nasu meye nasu bayan na Allah a nuna mana kayan su am lahum shirkun fis samawati ko suna tarayya da Allah a sama akwai wani abu nasu da suka yi tarayya tare da Allah a sama am atainahum kitaban duk wata hujja da Allah zai baka ya kure ka ya faɗa na farko waɗanda kuke bauta ba Allah ba me nasu in ba su da shi a ƙasa to suna tarayya da Allah a sama amsa babu Allah ya ce am atainahum kitaban abu na uku ko na ba su littafi fahum ala bayyinatin minhu su suna kan bayani minhu daga wannan littafi cewa littafi ne Allah ya sauka yace mai shirka ko ya sauka yace yana da ɗa ko ya sauka yace yana da mata ko ya sauka yace mala'iku mata ne ko yace a je wajen aljani ko mala'ika ko mutum a nemi buƙatar da ba mai iya biyan ta sai Allah in kuna da wannan hujjar ku kawo kaga ai hujja ta kare bal Allah ya ce ba komai bane ya jawo in ya idu zalimuna ba'dhum ba'dan ai ma babu abinda da azzalimai suka wa shashinsu azzalimai alkawari da shi illa gururan sai ruɗi, ruɗi ne kawai da ƙarya amma ba gaskiya ba ne inna Allah Allah subhanahu wa ta'ala yumsiku samawati wal arda shi ya rike yana riƙe da sammai bakwai da ƙasa an ta zula gabarin katta ruguje katta zame katta rikito akan mutane ma'ana abin da ya hana sama faɗowa lokacin da aka ce Allah yana da ɗa to don Allah yana rike da ita ne amma da ta su ta danna mutane saboda munin maganar takadu samawati na min watan shak'ul ardu wata takhirru jibalu hadda adda aulin rahmani walada wala in zalata Allah ce lalle idan kuma sama da ƙasan ta zame ko ta gushe in amsaka min ahadin ai ma amsaka min ahadin min ba'dihi babu wanda zai riƙe muku sama in Allah ya rikito muku da ita in Allah ya saki sama ya ce ta yi ƙasa wa zai rike ta inda kawai kaga mutane kuma sun zama abin da suka zama innahu lalle yadda al'amarin yake kana haliman Allah ya kasance mai haƙuri mai juriya bayansa su zage shi su ƙaryata shi ya ci da su ya sha da su so da ya san akwai ranar ƙarshe inna rabbaka labil mirsa gafurin ko mai gafara ne ga wanda suka tuba ga barin zunubansu na'am وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير زادهم إلا نفورا استكباغا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا الله سبحانه وتعالى وأقسموا سنكم رنسي دا الله وأقسموا بالله sun rantse da Allah jahda aimanihim mafi ƙoli-ƙolin iya rantsuwarsu. sun rantse billahi wallahi tallahi la in ja'ahum nazirun lalle idan mai gargadi ya zo musu la yakununna ahada za su kasance mafi shiriya min ihdal umam daga ɗaya daga cikin al'ummatai na yahuda da nasara da sa'ibawa suka ce kafin a aiko manzon Allah mutanen maka suka ce damu Allah ya aiko manzo ba yahudu ko nasara ba Damun fi kowa bin annabi Allah ya ce a ja'ahum nadhirun lokacin da Allah ya aiko manzon mai gargadi ma hum babu abin da ya ƙara musu illa nufuran sai gudu ga barin gaskiya istikbaran Allah ce suna masu nuna girman kai da takama da kasaita da nuna isa da fankama da hura hanci fil arda aban kasa wa makarar sayyi da kuma makirci mummuna mummunan makirci wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka sai mummunan makirci kuma suka kulla na kashe manzon Allah ma a huta gabaki daya wala yahiqul makaru sayyi'u Allah ce shi ko mummunan makirci baya sauka illa bi ahlihi sai ga wanda suka kulla shi shi yasa aka ce zaka gina ramin mugunta ka gina shi gajere mai yiwa kai ne zaka fada kagan ka fada dama bai zurfi ba to Allah ya ce mummunan makirci baya fadawa sai kan wanda suka aikata shi ma'ana duk wanda ya aikata shirka to sakamakon shirka kansa zai fada ko duk wanda ya kulla sharri da mugunta to sharri da mugunta din kansa zai dawo ko sakamakon fa hal yanzuruna Allah ya ce babu abin da suke saurare illa sunnatal awwalina sai sunnar na farko wanda Allah ya dammara su anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in falan tajida ba za ka taɓa samun tabdilan musanya ba li sunnatillahi ga sunnar Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya saba wato halakar da waɗanda suka cancanci halaka da tseratar da waɗanda suka cancanci tseratarwa wani ita ake kira sunnar Allah kun ga ita sunna annabi shine abin da aka rawaito ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqi aw khuluqi ita ko Allah tseratar da nagartattu da halakar da miyawu shikenan sunnar Allah shi sunnarsa tana da saukin bi falan tajida walan tajida ko ba za ka taba samu ba tahwilan canzawa a canza tseratarwa ya koma ga azzalumai halakarwa ta koma ga muminai babu ba ka taɓa samun tahawilan musanyawa ba ko sanyawa ba ko canzawa ba li sunnatillah ga sunnar Allah subhanahu wataala yadda ya saba gudanar da ita wajen ɗanɗana kuɗan azaba ga waɗanda suka cancance ta da kuma saukar da rahama ga waɗanda suka cancanta na'am أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوةً وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده basira Allah subhanahu wa ta'ala ya ce awalam yasiru shin ba su kasance sun yi tafiye-tafiye ba ko su yi tafiye-tafiye ba fil ardi a ban ƙasa guru. su yi duba su ga su yi bincike su ga kaifa kana aqibatul lazina min ƙablihim yaya ƙarshen waɗanda suka gabace su ya kasance su duba gidan adawa da samudawa da makoman mutanen annabu lutu kanu wa kanu Allah ya ce sun kasance a shadda minhum kuwatan sun fi su tsananin ƙarfi su da suka ce man ashaddu minna kuwa. wa ya fi mu ƙarfi wa ma kanallahu. bai kamata ko bai kasance ga Allah subhanahu wa ta'ala ba daga cikin ikonsa da ƙudurarsa da ikonsa da cikarsa a rububiyarsa na yin halitta da mallakar halitta da gudanar da ita li ujiza min shay'in a ce wani abu ya gajiyar ko ya tsere wa Allah fissa samawati a cikin sammai ko menene wala fil ardi ko a cikin ƙasa babu wanda zai wannan tunanin cewa akwai wani abu da ke gudana a cikin halittar Allah wanda bai sani ba ko akwai wani da zai aikata wata barna ko gaza ya ɓoyewa Allah Allah bai gan shi ba ba a wa Allah ribibi, ko ba a yi macin koso ko ba a yi matar mutsitsi ba a ma gosulo gosulo ba a wa Allah wani komai nasu a shirye yake innahu lalle Allah subhanahu wa ta'ala kana ya tabbata aliman mai cikakken sani ne da halin da bayansa suke ciki kadira kuma yana da iko a kansu kawai kyale su yayi walau yu'akhizullahu an-nasa da Allah yana dankar mutane saboda kasabu da abinda suka tattala suka aikata ma taraka ala dhahriha min dabbatin da bai bar wata dabba mai motsi a ban ƙasa guda ɗaya ba da dinnan Allah ya taɓa kama mu akwai abubuwan da muka iyafe mana Allah ce da da kayi ana tit for tat kana yi a danke ka da ba kowa a duniya ne. amma Allah ya kaga kai sabo 85 a cikon na 86 kace ka tuba Allah ya ce to a goge na bayan in ba Allah ba wa wakewa bayan sa haka ko kai sai kaga akwai abin da baka afuwa saboda kai mutum ne amma shi Allah ya kaga abin gingime mai ne amma sai iyafi wata ayin yace wala yu'akhizullahu an-nasa bima zalamu ma taraka alaiha da Allah zai kama mutane da abin da suka aikata na zalunci da bai ba komai akan duniya ba nan ala zahari ha akan gadon bayan duniya din min dabbatin addabba kullu ma dubbu ala wajhil arzi. duk abin da yake motsi ana kiransa dabba min dabib motsi kenan dabibin namli motsinta kenan ko walakin sai dai Allah subhanahu wata'ala akhiruhum yana jinkirtawa mutane ko yana jinkirtawa bayinsa ila ajalin musamma zuwa ga wani ajali abin ambato shine ranar mutuwansu ko ranar tashin alkiyama fa'iza ja a ajaluhum Allah ya ce idan ajalinsu lokacin da aka ɗiban musu na zaman duniya ya zo daidai da ƙarewarsa ko ya ƙare cif-cif to sai Allah ya danƙe su fa inna Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya sa fa kuma ya sa inna fa inna Allah lalle tabbas Allah subhanahu wata'ala kana mun ce kana masalubatun zaman ce ba a mata lokaci in an dangana ta ga Allah ya tabbata basiran yana gani ciki da waje bi ibadihi da bayinsa duk inda ka shiga kana ciki ko kana waje ko babba ko karami to Allah ya gani kuma yana sani in mutum mai ibada ne aka ja masa wannan aya to an ƙara zuga shi ya ƙara yin gaba in mai sabo ne ma da haka wannan aya ta tadamman at-takhawif da kuma me tana tsoratar da mutane sannan kuma wata bashir tana musu bishara da cewa in aikin arki suke yi kar su ɗauka don suna aikin kirki a ɓoye Allah bai gani ba ya gani kuma zai biya su in mummuna suke kakka ɗauka yin mummunan ka a ɓoye Allah baya gani ko ina ka shiga Allah yana ganin ka ba Allah abubuwa ba sa rikice ma a ce yana kallon wannan bai ga wannan ba ko wancan ya rikice wancan komai akan idon Allah ake subhanahu wata'ala to Allah ta'ala abinda muka karanta na wannan sura da abinda ta kunsa na rahama da jin kai Allah ya sa mu a ciki inda aka yi maganan azaba da tabewa Allah ya tsare mu Allah ya ɗauki ranmu da imani Allah ta'ala ya sa ya sa mu cikin ceton alƙur'ani da manzon Allah gaba ɗaya a wannan shekara nan ne muka zo ƙarshen tafsiri na wannan shekara gaba ɗaya kuma Allah cikin ikonsa gaba ɗaya mun fassara surori ne guda takwas farko suratul ƙasas wacce take da aya tamanin da takwas sai suratul ankabut wacce take da aya sittin da tara sai suratul rum wacce take da aya sittin sai suratul luqman wacce take da aya talatin da uku sai suratul sajada wacce take da aya talatin sai suratul ahzab wacce take da aya saba'in da uku sai suratul saba'i wacce take da aya hamsin da hudu sai suratul fatir wacce take da aya arba'in da biyar in kai total gaba ɗaya mun karanta aya ɗari hudu da hamsin da biyu tsawon watan gaba ɗaya da waɗannan ayoyi duka magana ne na Allah maganan Allah ce wa annal qur'ana kalamullah to abinda Allah ya faɗa na umarni a duk ayoyin nan da muka karanta Allah ya ba ikon aiwatar da wannan umarnin kuma ya taimake mu akai abinda duk Allah ya faɗa a waɗannan ayoyi na azaba na hani Allah ya bamu ikon hannuwa da wannan hanin kuma ya taimake mu akai abinda duk muka karanta waɗannan ayoyi suna maganan azaba to muna roƙon Allah ya tsare mu daga wannan azabar abinda duk muka karanta a waɗannan ayoyi suna magana rahama da bushara da jin kai Allah ya samu a cikin waɗannan jin kan abinda duk Allah ya faɗa a cikin waɗannan ayoyi na labarin mutanen kirki Allah ya sa mu koyi da su abinda duk Allah ya faɗa a waɗannan ayoyi na taɓaɓɓu kangararru watsatsu Allah ya raba mu da bin hayansu da koyi da su Allah ya sa mu cikin ceton manzon Allah da Alkur'ani Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu rayuwa mai amfani ya sa mu cikin waɗanda aka ‘yanta su a cikin wannan wata akwai abubuwan da al'umma suka yi na bajinta wanda aka ce a kai ma ‘yan kurkuku da kuma asibiti to an shiga kurkuku ɗazumin shiga kuma an musu wa'azi sannan an isar da wannan saƙo kamar yadda kuka bayar kuma waɗanda suke cikin wannan kurkuku sun ji daɗin abin da aka yi musu don sun ce an daɗe ban ƙungiyoyi daban-daban suna zuwa musamman na kiristoci suna kai gudunmawa iri-iri amma sai a daɗe wani musulmi bai ziyarce su ba wanda akwai wasu buƙatu ma da suka gaya mana da mun tattauna da su kafin watakila da su ma mun sa su a ciki kamar buƙatar tabarma da buƙatar bargo da buƙatar wasu kayayyaki waɗanda su ma ashe duk an yadda a iya shiga da su kamar yin banci na zama a saurari lacca da gyara musu masai ko kwata ko wani abu wanda dai zai ƙara inganta rayuwarsu kuma su ƙara barin munanan saƙo su sake koma zuwa ga Allah kuma ne musu bayani abin da ke kai mutum kurkuku ɗayan uku ne ko ganganci ko kuskure ko tsautsayi kurkuku kuma zai iya zama gidan kowa shugaban ƙasa ma zai iya faɗa a ciki don an taɓa ɗaure wani shugaban ƙasa shi ma a kurkuku ɗin aga bangaren eh, eh, duniya kenan kuma an taba daure annabin Allah Yusuf shi da kansa ya zaba ce, rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi Allah kurkuku ne yafi min dadi fiye da abin da suke kira na zuwa gare shi kenan ashe kurkuku kowa zai iya fadawa da kowane irin yanayi da haka yan kurkuku su ba mutane ne suna bukatan in lalatattu ne ai musu addu'a Allah ya shirye su in shiryayyu ne a musu addu'a kada shigansu ciki ya sa su lalace sannan kuma in tsautsayi ne ya jefa su to Allah ta'ala ya sa shigansu ya zama wa'azi gare su in sun fito su zama sun gyaru sannan jami'an tsaro sun aiko mana na eh, takarda su na kurkuku ɗin kenan bayan godiya da suka yi mana a nan guri sun kuma aiko takarda ta musamman ga wannan kwamiti bisa wannan gagarumin zuwa da aka yi aka yi wa'azi don su ma yakan amfane su da kuma waɗanda suke ciki da su ma mune musu godiya da suka ba mu haɗin kai suka yadda muka shiga kuma muka isar da sako muka yi wa'azi muka gana da su suka yi su aka amsa musu to wannan duka mu ma muna musu godiya akan wannan haɗin kai da suka bamu da gudunmawa da kuma ku da kuka ba da kayayyakin ku na sawa da dabino da kayan abinci wanda an isar musu kuma sun ce sun gode Allah saka kowa da alkhairi haka nan asibiti za mu ji rahoton asibiti shi ma da sauran abubuwa duk da aka yi na alheri a cikin wannan wata ɓangaren marayu ɓangaren waɗanda Allah ya azurta su da shiga musulunci da sauran waɗanda suke ɓangarori daban-daban na talakawa da marasa galuhu duka waɗannan an yi ta isar da waɗannan saƙuna na abinci da ƙur'anai da littattafai da kuɗi duka waɗannan an isar kuma suna godiya suna daɗa godewa al'ummar musulmi da suka tuna da su kuma suka sa musu yan uwantaka ta musulunci so da haka muna godiya kowa ga kowa da kowa da yan kwamitin da suka tsaya suka yi wannan aiki insha Allah gobe ne zamu bayani na rufe wannan tafsiri sai kuma Allah ya raya mu da rai da lafiya shekara mai zuwa kuma sai mu ci gaba insha Allah ta'ala Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya karya kafirci da kafirai Allah ta'ala ya ƙara mana albarka da alkhairi da ilimi da lafiya da ci gaba da wa'azin addinin musulunci subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu Allah daban-daban da suka rubuto ai musu addu'a akwai wani wanda ya tananatawa cewa ya jarabtu da shaye-shayen kayan maye kuma yake so da Allah a ci gaba da masa addu'a Allah iyaye masa to mune maka addu'a Allah iyaye maka ya raba ka da wannan mummunan ɗabi'a ko muna baka shawara ka nisanci abokai da guri da yanayin da ke jawo ka aikata haka domin kuma ma addu'a inda kana zaune cikin masu yi to kuma za ka sake faɗa ruwa ka haɗu cikin mutanen kirki wanda ba sa sha sai ka ga mai sha to ya ga kai za ka sha tun da ba mai sha amma kana zaune da masu sha za ka ga suna janka Allah shiryar da kai ya yaye maka akwai masu neman addu'a game da matansu masu ciki Allah ya sauke su lafiya akwai masu neman Allah ya shiryar da 'ya'yansu akwai masu neman gidan kansu akwai masu neman aure da masu neman aiki akwai masu fuskantar jarabawa akwai wanda 'ya'yansu suka bata akwai masu neman Allah ya ba su ilimi na addini da kuma ilimi na zamani akwai waɗanda suke cikin damuwa suke so a roƙa musu Allah iyaye musu akwai waɗanda suke so a roƙa musu Allah ya sa su haddace Alƙur'ani izu sittin akwai waɗanda suka rasu suke so a wa iyayensu addu'a Allah ya ji kansu akwai iyayensu sun rasu kenan akwai waɗanda suke neman suna da arziki suke so a sa a roƙa musu Allah ya sa musu albarka arzikin akwai ko marasa arzikin da suke so a roƙa musu Allah ya ba su arzikin akwai waɗanda 'yan kasuwa ne suke so a roƙa musu Allah ya ba su buɗe a kasuwancinsu kai application da neman admission to duk dai Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri ya yi masa dukkan damuwa mujahidai da suke jihadi a duniya wani ya ce su ma ya musu addu'a Allah ya ɗaukaka su ya kare su ya kuma ba su nasara akan kafiran duniya da suka yi ɗamarar tuje musulunci to muna addu'a muna tawassali zuwa ga Allah da sunayensa masu tsarki da sufofinsa maɗaukaka Allah ka biya wa kowane musulmi bukatarsa ta alkhairi Allah ka yayi wa kowa wato abin da yake ciki na damuwa muna kuma roƙon Allah subhanahu wata'ala ya samu cikin ceton alkur'ani ya ƙara mana tabbatuwa akan hanya madaidaiciya ya sauke mana duk wata wahala ta yada addinin Allah ya kuma sa mu mu tafarkin magabata cikin yiwa addinin musulunci hidima na akwai sanawa gobe malam Umar Umar zai rufe tafsirinsa karfe biyar na yamma gidan Alhaji Abdullahi Kastik ne ko Chechenia saboda haka gobe ana gaita yan uwa da su halarta muna addu'a Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli shar akwai yan uwa da suka kawo mana ziyara ta musamman daga Kano don su zo su halarci wajen wannan tafsiri muna musu addu'a Allah ya saka musu da alheri kuma Allah mai da su gida lafiya akwai wanda suka zo musamman ma suka shiga itikafi a wannan masallaci don su halarci wannan tafsiri to su ma muna roƙon Allah ya karɓi ibadar su ya mai da su gida lafiya akwai wanda suka zo daga garuruwa daban-daban daga yanki daban-daban na ƙasar nan don su zo su halarci wannan tafsiri da ake gabatawa a wannan wata kuma a wannan guri a wannan masallaci duk muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi haramarsu da niyyarsu da kuma yadda suka baro iyalansu da gidajensu da garuruwansu Allah ya mai da su lafiya ya kuma sanya ibadar da suka yi ta zama karɓaɓɓiya dukkanmu gabaki ɗaya Allah subhanahu wataala muna roƙonsa rahama da jin kai da haɗin kai da rahama ya cinsa tausayi da arziki da wadata da zaman lafiya da alkhairi a cikin zuciyarmu Allahumma aslih rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك